من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاتك لتهم خليل من أشاهدنا دليود ثلاثين كما إنما أخوانا ba ba a cikin gaddar ba kwanaki nan an gane Eh, hmm? da mu tahi yau 27 ga watan zulqa'ada na sha an koyi zulqa'ada hijira ta 1400 shekara 38 to musahi, an gane to wajen maganar rantsuwa tun ya ce in na aikata kaza ma'ana ya ce in ya aikata kaza falhalalu alaihi haramun to idan ya yi wannan ya haramtar da duk abin da Allah ya halatta mai na abinci ko abin sha ko abin ɗauri to fi gai da zaujata in dai wato ya wal amati da waya. wannan ya kasa magana ta shari'a bata kula da ita ba amma in bai hidda mata ta ga ko boya sun shiga boya ta yanzu mata ta haramta wannan ita ce malaman fiqh ke ce muhashat sai a bashi ga Allah da ce waɗancan abuwa da ya haramta maka ne bishi ta shi ta yi amma in bai hidda mata ba bai hidda boya ta ba to wannan su sun shiga ciki amma waɗancan ba abin da zai haramta gare shi sun wata karrara kafara ta baitu in ƙasa da takarar lahinsu in shi mai rantsuwa ya yi niyyar wato haɗuwa da duniya ya aikata wannan abin baya magana da zaidi. amma cikin maganan da ce bai magana da shi yana nufin kullama diyo koyo shi magana da shi to ya faɗi to nan ka fara na maimaituwa to amma idan yana nufin in yayi magana da shi guda to ka fara bata maimaitu ba don haka malla yace wata karrarat in kasada takarar da hinsi sai in ya takarru na faduwa sannan ta abin nan kamar ba ta teta ya ce mata an ci ɗalibin yan karanci illa bi izini sai ta yi ta izini ne ba to ta su koda sai mai da ita sai ta koma ta ba da izini ne ba ta saku ta koma ta ba da izini ne ba shi ma ta saku inda yana nuna kullum hmm. eh? eh a wannan nan. to mu zo karatu ko kuma al'ada ya zan urfin su nan da rantsuwa ta ta yi bilala kai da ta gwadi kai ne ana ganin iri na yana ta karunin kafara da urfi to kafara ta maimaita. mutane ko waɗanne suna da nasu urfi akwai magana da mutum ka yi an gane ba yana mihi wannan magana ɗaya da yau ko mu hausa muna da irin wannan in mutum ce maɗa mai wallahi ka ta sake daga yanzu matan da sun zufa ina misali ka adami tarkil wuturi kamar mutum na ce kai da sallah wadda a ta daɗin lada har cikin sakaci da sallah ta daɗin lada har yana barin wuturi dai an ka ce ne wuturi fa wajibi na ka ji tsoron Allah ka zanka wuturi ce billahi la ilaha illa ba ko bari wuturi man koma bari wuturi ko cikin na filin da an bai waɗanda musulunci ya so kamar irin ka kafa jari kamar irin sallar buka ya ce wallahi bai koma bari su Diga bacci sun ya gaba awana wa kafara ko koyi rantsar da ke ashira ya rantsar da ke ranar ne ko ta to ka fara talibin shi da adadin rantsuwar muna tare da ku duk ya aikata wannan kafara ta talibin shi to ci gaba. Awa da la ita ta mai ce wale masu yamma. sai wani ce mm, mm, wa ne ci gaba wala ya ce wala an ta ko kai kansu yamma sai sun ka eh? a ba gama ba ai au qala la jumlata wala jumlata au qala la yace wallahi ban su yamma wata rana sai wani ce to hadda nike ci kai sai sun kauke wani sai sai yi to ka fara ji zai to ku zo rasu aw hana fa laya na ko ya rantse ce billahi na zila ilaha illa ma abu kaza kuma ba ka fara bai yi kuma bai bai faduwa ce fara sai ka tilasta ya wani ce mai a ba ne kai yanzu irin ka haka sai ce to bada tun da dai kaya magana to ka fara biyu shi kai eh ka fara rantsuwar bai yi ka fara bai aw bil qur'ani aw ku da alqur'ani ya ranje da mushafu ya da kitabu ko da kafara yace ina rantsuwa da qur'an ina rantsuwa da mushafu ina rantsuwa da kitabu sai ina yana nuhin wacce na rantsuwa ta farko wannan sai shi kafara guda. ko ko larzi ne da larzi ne sai ya gwadi bisa ga tsara maganganu wato kenan yana nuhi wurin magana kamar yake wallahi in ba aikata ka ba yamini billahi ya tabbata gare ni ko kuma ya imanu bai tara bai tara rantsoyi ba to in ya aikata abin da rantsoyin nan da ya tara sai a duba a ga in an ka irin wannan kalba rantsuwa na takama sai shi ka fara konawa so mu zo kullum ma kullum ma'ada ta wadda ka nuna ka nuna ta karaji aw mahama ko ko mahama fa fa alayhi ne to inda duk yayi rantsuwa ta tabbatar mishi la mata a a in yace mata ma kallamtuhu fa alayya yaminu ko ko mata ma kallamtuhu alayya su, to ka fara ba ta lizunta ta yi sai ga magana farko kawai in dai matata in yake dunni yi magana me a fasara mata da Hausa ko yaushe ko madalla shi an ma'ana ce Eh? mata ba mahama ba ba kullama ba sadda ko? eh? bai shigar da kullu ba hausa tafa amma su sun umarni da kalma halara su ce zarfi na to to shi dai mata to to shi kun ji dai wata ke ta mata to mu mata ma da ma cikin mata ko yau shi kenan hmm. ko yau shi wala wallahi wa wallahi wala wallahi akwai lamunan tsakiyar wawo ɗin nan da wawon wallahi amma ba a rubuta shi wala wallahi summa wallahi awo to shi ma bai nuna takaruri ka gane ko wala wallahi summa wallahi la amalu kaza to sai aikata to kafara ba ta mai maita gare shi in ya aikata wannan lokaci guda ka fara to daga baya koya da fara an ka ce koda koya da shi ta karo ne to na an ka saba da shi mai akarbul masaliki da mai mutasar shi mai akarbul masaliki sai an kasa da hu to fa alai kafaratu in in kasar takara kafaratu bai awo wani na zabe wani ina rantsuwa da alqur'ani ina rantsuwa da tauratu ina rantsuwa da injili duba la fa'altu ko la fa'alanna ina rantsuwa da qur'ani ina rantsuwa da taurata ina rantsuwa da injila ba aikatawa to sai fadi to shi ma kafara guda shi kai shi a fasara shi a fahimta malam sanan da malam dan shi mm so mu to haka nan kuma inda ya ce wallahi ban magana da wani gadan wa ba'adahu da bayan gadi sannan gobe ya koma nan tsuwa ta biyu ka gane ko to iya magana shi gobe to ka fara guda ya kai ga waɗanda ran tsohi guda wa hasa sanni ya tula halifi wa ƙoyi da ina fawasa wa fi lahi wa gairi ha kana jin karatun wa hasa sanni ya tula halifi amma ina fata fillahi wa ha ita rantsuwa in mutu ya yi ta to an yi takasisin niyya mai rantsuwa an hasasar da ita ita niyya mai rantsuwa muna tare da kuwa amma in na fat in ta yi nafi sannan fillahi ga rantsuwa da Allah wa ha da rantsuwa da ɗalaƙi da rantsuwa da itaƙi shine gairiha ina misali taksisi wanda ya rantsi ya ce wallahi bai cin kice amma yana nuhin kicin tumaki amma niyya ta yi to ba ta hasusi don ba bai kore ba inda ga niyya ta ya kore ya ce tukin tumaki dai da domin ce amuna to an kashe an yi ta niyya mai rantsuwa amma in na fat in ta kore amma fillahi wa gairiha a rantsuwa yaminu billahi da rantsuwa da yaminu bi gairi rantsuwa da dalaki da rantsuwa da itaki to mu zo ka ha ai akwai saura ko da ko ba ganin shi ba kuma an yi ga shi kalmar mai rantsuwa shi ma in sawat ko ba ganin shi ba shi ma fillahi wa gairiha in sawat nan ana karban niyya ce kamar yana da bayi yana da bawa zanji yana da bawa turki sai ce a hadu abidi kurru ɗaya daga cikin bawa na ɗana to sai a dawo sai a ce ai inda ya taƙa'idi, ga zanji ya taƙa'idi, ko ga turki ya taƙa'idi, to wannan ta amfani shi ƙaidi ne amma duk ga misali nan ina misali sai ka ja abin da ka jaɗa su kada laƙin ka kawai ha ma'ahu fi la ya ta zawwaju ta ha wato mata ta ta ce wanci ta ce yace in dai muna tare da ke billahi la ilaha illa ba aure ke san in dai kina da rayuwa wallahi ba aure ana nan rannan sai kurami ta kama haida shi ita kan duwa da an kai ko tsakanin haure da aka tashi da halishi ana sabawa sai sake ta ta gama idan sai ta zama na gidansu ولا نسي أنك جاء بذنباتها أنك تقول أكي أنك تقول أنك تقول أنك تقول أنك تقول أنك تقول وخصصك نية الخالدي إنا قوت أول خلاني نقول إنا مثالي كما أهال والظاهر لغبه وساوكينا kamar ta so a mazahiri lafzi ne ina misali ka sama da da'anin fila a kudu samunan ya ce wani abu an ka baya ya ce ce mina na an ka ce ake cikike a nace bin lahilin zai kuma cin kice sai rannan sai aka kama kitse ce ce kitse mina an gashi ba an ka ce ai to zan sana sai ce kodin na rike ba ce kitse to wai ta tsaya ga samun la'ani fila a kudu samunan don ta ƙaidi kenan ko ina misali awala muhu ko ku yace wallahi ni dai ba na magana da wani to amma abin da ya kamihi bai magana cikin masallaci ko cikin kasuwa ko wata daya ko kwana daya ko cikin dare to wannan ta ƙaidin da ya yi amfani shi wa katawkilihi simi. fi la yabi'uhu wanda yace wanda sai mai abin gace wallahi wanda ban sayan ma shi billahi la ilaha illa huwa ban maka shi ni yace aban da yake so akai aban ba wallahi to sai yace wanda yace wanda yace kan na take su wallahi an ka ce an ka yace niki an ka an ka sallama shi bai san wani aiko shi ba amma ya wakilta shi yace abin to mu zo ko ce ban bugu ne bawa na yace mai bugu sai wakilta mai bugu ne yace sai ka bashi kashi an ka tambaye min yace a ina nuhin shi abban sayamma ko ina nuhin shi abban ni abban bugu ne da hannuna a wato wai an ce ana karban niyya ce amma gidan fatawa in wasu sun ka ji ya da Allah bai sayan mu wani sai sun ga wani ya sa wakili ya sayan mai ko ce bai bugu ne ya rinke da Allah bai bugu ne sai sa wani sai ya ce ce ka shi kashin kashin kwarai to suna da masu kai kotu a kire a ci zarafi ne don me zai wasa da tunan Allah ko ga zuwa babu ku ko eh, eh to ana zama ana wasa da tunan Allah ah. musulmi na kallo wa'ancan na baya duka sun shi ma shiga haka

to mu zo haka nan aka samu shaida sai shaida ko ko ikirari fi dalakin ka wa ita da yan tafakat ko ko an karantsar da shi mutlakan mun din nan da yake cewa an da ba a da suna Allah na koko da wani ne gidan na ko kuma ba shi na ba shin sakin na an zartar da shi ko ko yancin ya zartar a cikin amintuwa da haƙƙi mhm. a'a ba a karɓar niyya ta yi ga mata ta kubo ya ce da ya ce wayan matatta ya kami yana nuhin matatta ya ce ah, wadda an mata ta wadda an matatta kubo ya ce wadda an matatta a wadda dai da dare ko an kan tsoshi to zo ko kuwa ce ina sun in ba wanga labari ƙarya na madalla ya ce ɗalikon au horrato au haramun shi inda ba a karɓa kotu an ka ci wa'in bi fatawa ko da malamin fatawa an ka zo bai karɓa da wannan magana to sun ba bisa akwai lokaci barkatu mun saurari karatun askari da muftasar daga Sheikh Abdulrahman Isa ga Allah ya saka da alkhairi